ومن يطع الله ورسوله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلال وكل في النار ‘yan uwa musulmi waɗanda suke halarci a wannan masallacin da ma waɗanda za su saurare mu ta kafafe daban-daban ina muna cikakkiyar gaisuwa ta addinin musulunci gaisuwa mai tsalki kuma gaisuwa mai albarka ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. yau muna juma'a goma ga watan ramadan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 27 ga watan Fabrairu bisa ga lissafi na Gregorian calendar na da shekaru 2026. Allah maɗaukakin sarki ya sake haɗe mu a masjidu Ali ibn Abi Talib masallacin da ke cikin unguwar Kufa a cikin babban birnin Sokoto, inda muka saba gabatar da tafsirin Alƙur'ani mai girma da tunatarwa a kowane yammaci na wannan watan mai albarka kuma wata mai daraja. da fatar Allah maɗaukakin sarki ya mana jagora a cikin karatunmu sa'an nan ya karɓi ayyukanmu musamman azuminmu da sallolinmu da sauran dai ibadodinmu ya biya muna dukkanin bukatun da muka roƙe shi Allah ya ba mu arziki arziki wanda yake mai amfani da ilimi mai amfani kuma Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin ƙasanmu da ma maƙotanmu da ke cikin ƙasar Nijar duka Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya ba mu kwanciyar hankali Allah ya ba mu wadata kuma Allah ya ba mu tsoro ne kuma Allah ya samu ya ƙarshe na ƙwarai ta A yau za mu fara karatu ne da tambaya. Mai tambayar ya matsa tambayar ne kuru, amma na taɓa karɓa irin wannan tambayar. Ban iya tuna lokacin, amma na taɓa karɓa irin wannan tambayar. Mutum ne ke cin abinci sai aka yi kiran da ke nuna alfijiri ya keto abincin na cikin baki shi shin zai horzar da abincin ya wanke bakin shi ko kuma ya haɗe sannan sai ya wanke baki shi yau alhamdulillah ko guda ba zai yi ba mun san cewa alƙur'ani mai girma ya karantar da mu muci mu sha har sai alfijir ya ke doko? idan alfijir ya to mu daina ci mu daina sha ilan laili zuwa ga dare idan al'intiha ilgaya zuwa ga ƙarshen gaya ta dare bi ma'ana farawar dare kenan shine faduwar rana wanda ke cin abinci yana cikin cin abinci sai aka yi kiran sallah wanda ke nuna ko kuma aka yi kira wanda ke nuna alfijir ya keto wannan Allah maɗaukakin sarki ya bar mu annabi ya zaɓen mu al'ummar shi shi ko annabi duk lokacin da zai zaɓan mu al'umma sauƙi yake zaɓan musu bilmu'minina ra'ufur rahim annabi ga muminai mai jin ƙai ne sannan mai rangwami ne don haka bai son ya ga abin da ke wahal da al'ummar shi azizun alaihima a anittum ko duk abin da zai wahal da al'ummar shi anabi ba zai yi ba don haka nema masu laifi da yawa annabi zai ceci su gobe kiyama maimakon su shiga wuta sai Allah maɗaukakin sarki ya juyar da su ya mai shi lada sai su shiga aljanna Ba ma wannan ba shi ne na garanti na karika aikata miyagun ayyuka ba don na ga na girgizan kai ila akwai kwabar da yake son yayi ko to annabi ya zaɓen muna yana cin abinci ya ji kira alfijir ya keto ya ci gaba da cin abincin shi kada ya daina har sai ya kammala in ya kammala kuma shi kenan an fahimci wannan kada ya sake ɗauko na abinci na daban ya ce zai ci da nan sai ya kame bakin shi ci gaba da azumi kuma azumin shi ya yi amma wannan rahama ce tausayi ne jinƙayi ne daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi yana cikin sunanun abi wanda ke karantar da mu haka duk da yake an samu sabanin malamai yana da wahala ka samu wata matsala ba a samu sabanin malamai cikinta ba yana da wahala a ce ka matsala ta zo ba a samu sabani cikinta ba ko yaushe maganar annabi ita ce gaba domin annabi yana gaban kowa kuma wannan ba shi ke nufin a raina malaman ba ka samu littafin rab'ul malam an al'a'immatul a'lam na shekul islam ka karanta za ka ga uzurora daban-daban da ke sa malamai wani guri su zauce wani wuri su samu wani ɗan kuskure wani wuri dai a samu saɓani da sauransu sannan ka samu littafin bidatul mustahid wani hafi muktasid shi ma za ka ga yadda malamai suke sassaɓa ma juna cikin matsala ɗaya misali matsalar layya matsalar layya kun ga abin da na ya tsayu kan shi shi ne ana layya ne da raƙumma shanu raguna da awaki ko waɗannan su ne jinsin dabbobin da ake layya da su to amma sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam bilal yana da ra'ayi na cewa ana iya laye da zakara ran layya ba ka da abin sayan rago yake je ka so zakaranka kowa ya kawo rago ne wajen yanka kai kuma ka kawo zakara kun ga shi iyaka tashi fahimta kenan abdullahi ɗan abbas kamar da yake cikin sahihul bukhari yana ganin cewa cin naman jaki halal ne domin ranar yaƙin khaibar sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam sun ga jakuna masu yawa gashi suna cikin jin yunwa sai suka ruga suka kamo jakunan suka yanka. suka aza tukunya to lokacin da dare ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma hazihi niran wayancan tun da nake gani na mine ne ya sun ce ai alalahamin wato an hura su ne kan dahuwan nama ya ce ayyu lahamin wani irin nama ya suka ce mishi naman jaki na gida annabi ya ce ku zubar da wannan naman sannan ku karya tukanen ku hoffasa tukanen da kuka dafa naman da su sai wani mai neman rangwame ya nemi rangwame ya ce ya rasulallahi muzubar zai yiwu mu zubar ya zan wanke tukanen ba sai mun faffasa su yi maka mu ba annabi ya ce eto eh ku zubar da naman amma kuma tukanen sai ku wanke ba sai kun fashe ba ai muku wangaren gwamen to abdullahi ɗan abbas ya ce bai san dalilin da ya sa manzon Allah ya hana musu jin naman jakin ba ya ce ta yiwu jakunan wurin suna cin ƙazamta ne ko kuma ya zama wanta jakunan na mutane ne ba halal ne su ci ba ya ce domin ku alƙur'ani mai girma ya zo da dabbobin da aka hana ci bai zo da ambaton jaki ba bai zo da ambaton jaki ba akwai nama alade ko akwai jini mai kwarara akwai abin nan dabbar da an ka yanka domin wani Allah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 والمنحنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النسب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً فمن اضطر في مخمصة غير متزانف لإثم فإن الله غفور رحيم haka أشكن a cikin الله مدوكين تكتيك قل لا أجد فيما أوحي إليك قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم أن يطعمه إلا أن يكون ميتا إلا أن يكون ميتا إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم أن يطعمه إلا أن يكون ميتاً إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عثم فإن ربك غفور رحيم Allah ya saka maka da alkhairi kai kokari Allah ramma ka iya bakin naka kokarin Allah madaukakin sarki yake cewa kul ka faɗa musu ya Muhammad la ajidu ban samu ba fi ma uhiya ilayya cikin abin da aka min wahayi duka wahayin da aka yi ma annabi wahayi kenan na ƙur'ani da na suna ko? to ban samu ba muharraman alatsaimin tsa'imin an yi tsama akan mai ci da ya ci ban samu wannan wahayin ba na hani ga cin wata dabba illa an takuna ne ko an kuna eh illa an ya kuna mai tatan sai in ta kasance motsi to wacce ayar ta farko ta yi bayani akan motsi daban-daban akwai dabbar da ke gangarwa bisa dutse mutaraddiya ko ta gangaro bisa dutse ta faɗi ta mutu akwai wadda yar ke take ƙafo ta soke ta ta kashe ta akwai wadda ke shaƙewa ila igiyar da aka sa mata ta shaƙe ta har dabba ta kai ga mutuwa ta dai kowace hanyar dabbar ta mutu in dai ba ta da rai ba a yanka ta yanka na shari'a ba aw hamakin zirin ko kuma nama alade fa innahu jisun domin nama alade kazamta ne to kun ga abinda aka hana ma annabi shine nama mai na kazamta rijsun din nan cewa da an kai fa innahu rijsun sai aka ba da misali da alade kurum ma akwai dabbobi waɗanda su ma sun yi tarayya da alade wajen kasancewa naman su rijisir naman su ƙazamta ne akwai dabbobi waɗanda a gurin Allah naman su ƙazamta ne kama sai aka ambaci nama alade kaɗai cikinsu aka bar ma'anabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma mutane bayani na dabbobi waɗanda naman su ke daidai da naman alade wanda yake ƙazamta lokacin yaƙin haibar annabi ya tura a yi shela cewa naman jakunan gida haramun ne fa inna hore jisun shi ma shi ma naman na jaki ƙazamta ne an gane sannan akwai jallala dabba mai cin ƙazamta dabbobi masu cin ƙazamta kun ga su ma naman su haram ne saboda su ma naman su rijisun yana cikin almusannaf na abdulrazak a san'ani cewa dole misali kamar kaji Idan ka sayo kaji ko agwagi haka masu cin ƙazanta, ka aje su sai sun kwan uku ga hannunka, kana ba su abinci wanda yake lafiyayye, sa'an nan ne za ka iya yanka su, sai dai hadisin makofi ne. An fahimci wannan? Hadisin maƙofi ne. To kun ga akwai dabbobi waɗanda suke rijisun waɗanda annabi sallallahu Alaihi wasallam ya riska suwa da alade. Audaman maskuhan ko jini mai kwarara, jini wanda yake yana zuba yana kwarara, shi ma haram ne. To annabi ya kere wasu gaɓɓai daga cikin jikin ɗan Adam a matsayin jini. saboda yawan ta'ammulin da suke da jini da kuma kamar su da tsaron jini su ne oda da kuma anta an fahimci wannan duk da yake hadisin ya zo a bulugul maram hadisi wanda bai inganta ba amma muna da ingantaccen shi muna da wanda yake ya taka martaba hasan wal hasanu kas sahihi fil ihtijaj wajen kafa hujja hadisi Hassan kamar hadisi sahihi yake don haka muka yi amfani da wannan ruwayar wadda ta zo ta halatta mana cin waɗannan abubuwan muna iya mace anta muna iya muci ƙoda anta tana ta'ammali da jini ƙwarai da gaske malaman kimiyya suka ce tana da amfani sama ga ɗari shidda cikin jikin mutum wanda mafi yawan amfanin nan ga jini yake tana tace suga da jini ko misali ah. idan suga ta yi yawa ta wuce 90 mg per 100 cm cube blood ila after heavy carbohydrate meal ka ci abinci ka ci rogo ka ci dankali ka sha hura kuma ka fito ka iske abokinka ya fitar da abinci da gidan shi an eh, kabi shi an ci an gama ka ɗora kunu so suga na nan na ta tafiya domin ga ilimin balaji idan aka ce suga ba ana nufin suga mai tsaki ba akwai nau'in abin da ake kira suga Wannan mai zaƙi ana kiranta simple sugar. Muna da monosaccharide da disaccharide. To akwai suga mara zaƙi, ita ce polysaccharide. Don shi ne mai ciwon suga sai a ce bai cin shinkafa ko? Hmm. Sai ka riƙa mamaki, to ai shinkafa ba ta da zaƙi. Ka ji an ce bai cin rogo, rogo ai ba zaƙi gare ba ko? Ka ji an ce bai shan fura, bai shan kunu, bai cin kaza. To wannan suga ce marar zaƙi, ana kiranta complex sugar. Akwai starch, akwai glycogen da sauransu. duka waɗannan sugogi ne to idan ka ci waɗannan jikinka zai yi ƙoƙari iya ƙoƙari na ya ga cewa sugan nan ba ta zarce 90 ba to ga shi kaci ya kai 140 wani ma in ya ci har wai 80 yake kai saboda in ya zauna sai ya ji kamar bai iya tashi to ta ita ke da aiki ita ke da alhaki na ta rage yawan shugar za ta kwashe sugar da in ka ci shinkafa misali kaga starch ce cikin cikinka akwai wasu sinadarai da ake kira enzymes za su yi digesting na za su narkar da wannan shinkafar su mai shi ta glucose to glucose kuma zai shiga cikin jini in ya wuce 90 akwai matsala to sai an takata kwashe duk wanda yake sama ga 90 ta mayar da shi glycogen Tama mayar shi ya koma mi glycogen abinda ake kira glycogenesis sai ta ɓoye cikin sto ɗin da ta ke gare ta instant ya cika sugan ba ta dawo daidai ba sauran gaɓai su ma suna nan suna nasu aiki don shi na sai ka fara zufa ko? jikinka zai kama ta kwasa su in yana ta aiki da ita yana ta banzatar da ita don dai ta komo daidai da ya kamata ita ko an tawa ke sanar da ita suga ta yi yawa akwai wasu cells wayanda ake kira beta cells of the islet of Langerhans suke samar da abin wani sanadari da ake kira insulin shi kuma sai ya bata labari ya ce shiga ta yi mabawan Allah nan yawa ki rage mata yawa sai ta yi wannan aikin don haka tana yawan aiki akan jini haka ma tana aiki akan protein wanda cikin jini yake ko akwai jijiya an ji zuwa kai connecting su da anta akwai hepatic portal vein ko hepatic portal vein wadda jijiya ce wadda take ɗauke da yawan suga kwarai da gaske to sa'an nan ƙoda ita kuma ita ke tace jini ta fitar da ƙazamta kamar yadda ka san gidanka idan ka bar shi babu shara babu mofin babu komai zai dauɗa ko ila yauce ya fara wari ga zarin fitsari ga wari ga mi idan baƙi suka shigo za su ji gidan ya yi ba daɗi to kamar haka jininka yake gurɓacewa duk inda wani abu da ba a so yake ana zuba shi cikin jini to ita kuma oda tana da wani abu da ake kira nephron wannan nephron zai tace jinin idan ya tace jinin zai kai shi cikin collecting duct da na a tara shi cikin urinary bladder cikin bladder mafitsara da nan sai kai fitsari in kai fitsari ruwan jininka sun rage yawa ko to shi shine kake ganin cewa jikinka ya buƙaci ka sha ruwa domin ka yi replace ruwan nan da ka yi fitsari da jininka ya shiga wani ɓangare cikin ƙwaƙwalwarka yanzu tana karanta ta ce wannan jinin an yi fitsari ruwa sun rage sai ka ji kana jin kishi kana son ka sha ruwa sai ka sha ruwa to kaga an ta da ƙoda manzon Allah ya kire su jini Ya yace uhillat lana maitatani wada ne? an halatta muna jannai guda biyu da kuma ohillallan da kuma motsai guda biyu akwai motsai wanda a halal sai dai ba kowane motsai ba sai ce kifi da kuma fari ko? Da kun ga yi amfani da kifi da fari, amma ba yana nufin kifi da farin kurun ba, yana nufin dangin kifi, dabbobi masu zama cikin ruwa, aquatic animals. Da fari su kuma su ne insect, ƙwari. wayanda yake ba su ɗauke da cuta domin ƙwari akwai masu ɗauke da cuta ko? yanzu idan aka auna kyankyasu aka ga babu wata cuta cike shi ƙwaro ne ko ya mutu kana iya kaci saboda yana da hukunci na ƙwari an fahimta ƙwaro ne daidai yake da fari daidai yake da shinge da sauran duka ƙwari waɗanda suke insect kyankyaso kun ga ya ma fi ka tsafta kamar yadda na taɓa faɗi kuma malaman kimiyya suna kiran shi da suna periplaneta americana kun ga ɗan Amerika ne ko? Periplaneta Americana. So kun ga in an bincika an ga bai da ƙwayoyin cuta ciki bai cutarwa. Sai ka sa maka dambu, na keke so ka ci ba laifi. Haka ma dabbobin ruwa suna representing kifi, duk wata dabba ta ruwa. kana iya kaci ci namanta dabbobin ruwa naman su halalli in dai ya kasance cikin ruwa suke rayuwa banda dabba wadda take rayuwa a kan tudu sai kaddara ta kai ta cikin ruwa ta faɗa ta mutu to ita wannan ba ta daga cikin dabbobin ruwa والطهور ماؤه والهل maitatuhu ko kuma ta ruwa alhillu maitatuhu ibnu hajarin ya zo da alhillu maitatuhu duk da yake ya ce ibnu abi sheba ya ruwaito shi ko to ma ibnu abi sheba ya ruwaito na ibnu hajarin ya ɗan samu kuskure ne to kaga dabba wadda take ruwa ne gidanta ruwa ne gidanta nan take rayuwa idan ta yi mutu kamar kifi ɗin ba a da buƙatar sai an yanka an gane wannan sa'an na a ci amma idan dabba ta kasance faɗawa ta yi ba a ci sannan mun yi bayanin su maciji ko ba a cin maciji na ga da daman mutane suna cin maciji maciji ba a ci annabi ya ce oktul aswadaini wa salat sannan ya ce kamsatun yake kuwaisaka dabbobi guda biyar fasikai ne daga ciki har da maciji to duka dabbobin da suka shiga ciki, wannan jerin biyar ɗin dabbobi haram ne abu fiskan أهل لغير ko kuma wadabba sai aka kira ta fiskan ohilla wadda aka kururuta wani suna wanda ba sunan Allah ba wajen yankanta ya za a kada dabbar a ambaci sunan gumki sai a yanka an gane to idan ka san da haka ba za ka ci ba sai dai kuma yankan ahalul kitabi Si halal ne gare mu yankan ahalul kitabi halal ne gare mu akwai wata mata wadda ta yanka dabba ta kawo mu annabi kuma ahalul kitabi ce annabi ya ɗauka ya ci ashe ta sa guba cikin naman wani sahabi wanda ake kira Bashiru yana cin naman yana faɗuwa ya mutu sai annabi ya ce wallahi ina ɗauko naman nan in sa shi ga baki sai nama ya ce ya san mu. ya rasu, rasulallah kada ka ce ciki na akwai guba ta ce ta yi ne domin in manzo ne ta san ba zai mai komai ba in ko ba manzo ba ne ya mutu a kuta annabi ya ci naman ko bai mishi komai ba ina fatar an fahimci wannan to akwai dai karatu game da dabbobin da ake cin su. to abdullahi dan abbas ya ce bai ja an ambaci jaki cikin nan ba to annabi ya riga ya yi kiyasi ne da mi da alade ko alade fa innahu rijsun shi ma cikin sahihul bukhari kitabul magazi babu gazwato kaibar in ka duba za ka ga manzo Allah ya aika muna da hadisa Ali muna da hadisin Jabir bin Abdullahi ya aika ya ce a daina cin naman jakuna a zubar da shi fa innahu rijisun shi ma kamar na alade ƙazamta ne naman jallala kuma dabba mai cin ƙazamta ba sai an faɗa maka ba ko shi ma ƙazamta ne ina fatar an fahimci wannan don haka kusan dukkanin matsaloli na musulunci idan ka ɗauko za ka ga saɓani to idan kana son ka fita daga cikin zurfin saɓanin to ka lalaba mi annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam malam wani ya ce kaza malam wani ya ce kaza malam wani ya ce kaza to duka waɗannan malaman ya musu roƙo Allah ya musu rahama sannan annabi ya ce kaza to kana gama darajarsu da daraja annabi kana gama girmansu da girma annabi annabi fa ma yantiqu anil hawa وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى يا يا الرمى cewa wa ma yantiqu anil hawa annabi bai magana ta sarai duk abin da ka ji ya fito daga baki annabi ba ba bane in huwa illa wahayin yuha bai zamo ba face wahayi wanda aka yi mishi an nemi shi wahayi na ƙur'ani kuma an nemi shi wahayi na sunna suna da bambancin yadda wahayin ke zo shi. na ƙur'ani ga yadda yake zuwa na sunna ga kuma yadda yake zuwa malamai sun tattauna matsalan sun tsawaita wajen tattauna ta don haka za ka tarar da wannan so bisa ga wannan ni a iya abin da na tafi a kai ina ci abinci sai na ji kira to ba zan zubar da na baki na ba kuma na cikin wannan akushin ba zan aje shi ba zan ci gaba da ci abinci na har sai na kammala ci abinci na kaf sa'annan sai in dakata kuma in ci gaba da azumi na kuma ni a gare ni azumi na nan amma ba mamaki wani malami yana da wata fatawa to ban ce ka zage shi ba ban ce ka kyamace shi ba ban ce ka yi fada da shi ba shi iya fahimta ce kenan sahabbai ma sun yi saɓani a cikin al'amura daban-daban ko? su da mun san da cewa sun fi mu ilimi sun fi mu taƙawa sun fi mu komai amma kuma sun yi saɓani cikin matsaloli don haka dole na mu ma mu yi saɓani amma dai Allah maɗaukakin sarki ya karantar da mu in mun yi saɓani mu mayar da shi zuwa ga alƙur'ani da kuma sunna an gane don haka suna ta karantar da kana iya ka ci gaba da cin abincinka ina fatar an fahimci wannan tambayar to da yake tambayar ta ci lokaci ba za mu yi tambaya ta biyu ba za mu ci gaba da karatunmu ne aya ta 174 a cikin suratul baqara al rama sai ka sake karanta mun ayar innal ladzina yaktumuna ma anzalallah innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi ويشترون به ثمنا قليلا أولئك أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم الله مرة كسر كي يبين النبي آدم كن النبي أون ما لم يهود سنة النبي آ أبو يعسكيا دومين دا دام وصل ko kuma domin su samu wani abu na duniya Shi shine yake nan lazina tumuna ma anzalallah waɗannan da suke ɓoyewar abin da Allah ya saukar ga hukunci cikin littafin Allah ya tabbatu ga shi ƙarara shi ne minal kitabi ko? Allah ya saukar da hukuncin cikin littafi to sai su ɓoye wannan hukuncin saboda gama gari ba su iya karanta littafin su fassara ba su yi zurfin karatu ba balle su iya fitan makansu da hukunci don haka sai ya kasance yana jawo ayoyin Allah yana fassara su bisa ga son rai don mi liyastaru bihi samanan kalilan ko a cikin wata aya wa amanan wa na bihi samanan kalilan kuma suna cin wata ‘yan dukiya kalilan wasu ‘yan kaya na duniya ‘yan kalilan domin duniyar ma ƙallu min alƙalili’ ba ta kai ma ƙalilan ba duniyar ga baki ɗaya to anan nan uwa musulmi ana magana ne akan malaman yahudu to kowane malami ya shigo malamin musulunci idan ya kasance yana karanta aya yana dibilwa ya ja ya buga nan ya buga can ya buga nan domin ya kare ubangidan shi ko kuma domin ya kare wani abu wanda yake ra'ayin shi don gudun in ya faɗi gaskiya masu sauraron shi za su daina bashi abin da suka saba bashi. an gani akwai malamin da na san wani ɗan kasuwa duk zai tafiya sai ya ba shi kuɗi domin malamin nan ya ba shi tsari sa'an ya ba shi sa'a duk zai tafiya sai ya kawo waɗannan kuɗi. Randa da ba su cika ba a ceto in ka dawo sai ka cika idan aka ɗauki lokaci kuma kayayyaki farashin kayayyaki ya hauhawa shi ma farashin wannan kuɗin zai ƙaru sai ya faɗa mishi to yanzu sun tashi daga dubu hamsin sun koma dubu saba'in ko tamanin ko ɗari an fahimci wannan sannan akwai waɗanda ga rashin gaskiya ƙarara amma saboda ubangidansu ne yake yi sai su jawo wasu ayoyi su yi musu kalmadare su yi wasa da hankulan jahilai su faɗi wani abu wanda yake saɓanin abin da Allah yake karantarwa. To su ma waɗannan malaman duka Allah maɗaukakin sarki ya game su tare da malaman Yahudu ɗabi'a su guda. Wasu ma rubutu suke yi ko? Su rubuta littafi domin kariyar wani abu wanda yake ba na gaskiya ba. su riƙe kalmadare su shiga nan su fita can su shiga nan su fita can don dai su ga cewa sun tabbatar da wannan abin domin me domin ya yi ma wasu iyayen gidansu daɗi su ɗauki wani abu su ba su Allah maɗaukakin sarki a cikin wannan sura ta bakara ya ce fawailul lillazina yaktubuna alkitaba فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم بما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون الله مدوكين سركي yake cewa fa wailul lil ladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim boni da kuma kalmar azaba ta tabbata a kan waɗannan da suke rubuta littattafai da hannayensu, ra'ayoyinsu ne, tawilinsu ne suke yi domin su halatta wani abu ko su haramta wani abu yadda zai yi ma Ubangidansu ko jama'a su daɗi. liyashtaru bihi samanan ƙalilan. domin su sayi wasu 'yan kuɗi su samu wasu 'yan kuɗi 'yan ƙalilan domin ko biliya aka ba ka kuɗi ne 'yan ƙalilan in ka kwatanta su da ma'in dallahi tattalin da Allah ya yi ma 'yan aljanna in ka kwatanta za ka ga komai za a ba ka. wannan abin ƙalilan ne lokacin da Sa'adu bin ya yi wa fati annabi ya waiwayo ya duki sahabbai shi bayan an turbuɗe sa'adu ya ce wallahi an gwada mini ɗan hankicin wanda sa'adu ke goge zufa ya goggoge jiki shi da shi ya ce na ga hankicin ɗin in yi mai kuɗi ya fi duniya da abin da ke cikin ta tsada So kun ga ashe duniya da abin da ke cikinta ba komai ba ne. Wata rana annabi ya gangaro daga hayi na garin Madina, yana gangarowa zuwa kasuwa sai ya cimma wata wani jibci inda ake tara shara. Sai ya ga wani ɗan akuya matacce, gashi dai ɗan ɗa, gashi matacce mai ƙananan kunnuwa. wanda ke nuna bai da asali ko yana raye ka kai shi kasuwa sayarwa za ka dawo da shi gida ba wanda ya taya sai annabi ya miƙa hannun shi ya ɗauko wannan ɗan akuyan ya ɗaga shi sama haka ya ce wake saye da dinari ɗaya sahabai wannan ya kalli wancan wancan ya kalli wancan suka ce ya rasulallahi wannan ɗan akuyar mara asali ko yana raye ni muka da shi balle gashi ya zama motsai ya ce wallahi to ya fi duniya daraja a gurin Allah wailun lahum mimma katabat aidihim Allah ya ce boni ya tabbata gare su kalmar azaba ta tabbata gare su ga abin da hannayensu suka rubuta fawailul lahum mimma yaksibun kuma kalmar azaba da bone sun tabbata gare su ga abin da suka sana'anta duk abin da suka samu cikin wannan bidilwar da suka yi na ƙoƙarin canja gaskiya zuwa ƙarya duk abin da aka ba su to bone ne ake ba su ranar tashin kiyama zai kasance musu wuta to shine Allah ya ce ulaika eh, wa yashtaruna bihi samanan qalilan ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa nara yace waɗannan malaman babu abinda suke ci a cikin cikunan su face wuta wuta ce suke ci cikin su domin yinin kiyama Allah maɗaukakin sarki zai ƙona su a matsayin sai mishi ƙarya Wane ne mafi zalunci bisa ga wanda ya Allah ƙariya? To, Allah maɗaukakin sarki zai jefa su cikin wuta, sai fa malamai waɗanda suke mushtahidai sun ishtihadi sai kuskure ba da gangan ba. su kan sun yi rubutu sai kuskure ba da gangan ba Allah bai kama su in ka samu littafin rab'ul malam za ka gani kuma annabi ya ce suna da lada linki ɗaya idan mushtahidi ya ishtihadi ya kuskure yana da linkin lada ɗaya idan yayi daidai yana da linki biyu na lada an gane to amma dai da gangan don daɗaɗa wani rai ya ji daɗi ka san gaskiya amma ƙaƙi gaskiyar ka ɗauki ƙarya to lallai babu abin da kake ci a cikin cikin ka kai malamin face wuta ranar tashin ƙiyama za a jefa su cikin wuta a ba su abin totan nan da muka yi bayani kwanakin baya ko? So, shajaratu zaƙo a ba su bare layus minu wa layuguni min jiyo. A ba su wa wagar saƙa ko? Da makamantansu, su ne abin totansu. sannan cikinsu yana nan ya ruru da wuta Hanji na nan suna ta ƙonewa suna ta tafarfasa sannan da wuta ba irin ta duniya ba wutar duniya mun san ba ta yi zafin rana ba ko? kowa ya san ba ta yi zafin rana ba combustion ne combustion reaction ne oxygen ne ke reaction da carbon ya samar da wannan wutar Ita kuma rana nuclear reaction ce. Hydrogen da hydrogen ne ke haɗuwa su ba da alpha particles plus tremendous amount of energy. Wannan idan ka samu jimke guda na makamashin rana Jinƙe guda haka na makamashin rana zafin wutar da yake samarwa ya fi zafin wutar da itace tirela ɗari ke samarwa to balle ranar talunka duniyar mu girma linkin balinkin yanzu idan aka hasa ina ne za a hasa wuta cikin garin nan bayan gari komai girman wucin nan a ce nan kana jin zafinta to amma tsakaninmu da rana akwai tafiyar kilomita miliyan 148 amma kuma gashi muna jin zafinta wala yukallimuhumullahu yawmal qiyama kuma waɗannan malaman Allah bai musu magana yanin kiyama Allah bai musu magana wala yuzakkihim kun nan bai tsalkake su duk laifin da suka yi Allah bai gafarta musu bai tsalkake su zai kama su da ayyukansu kurakuransu Allah zai kama su da kurakuransu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba mai shiga aljanna faci da rahama Allah aikin ka bai isa ya sa ka aljanna ba aka ce haka ya rasulullahi ya ce hanni to su Allah ba zai ba su wannan rahama ba azaba wadda take alimun mai raɗaɗi Allah zai musu nau'o'an azaba daban-daban a cikin wuta. Akwai waɗanda ma ‘yan wuta za su kewaye suna kallo ko? An fitar da hanjin shi, da tumbin shi, an zazzalo su waje an aji, suna zagayensu kamar doki alewa. Suna zagayensu mutane su rike, oh, ba malam wane ba ne. wanda kullum yana masallaci yana karantarwa ashe malam wani ya gano ta bakar ta halta yana karantar da ƙarya domin ya samu dukiya yana karantar da ƙarya domin ya samu kuɗi kun ga kenan ko malamai akwai ƙalubale a kansu ko? Dole ne malami ya faɗi gaskiya. Ƙulil haƙa walau kana murran. Annabi ya ce ka faɗi gaskiya ko da ta kasance mai ɗaci. Duk yadda mutum zai ji ɗacinta ya jiya, duk yadda ran shi zai ɓaci ya ɓaci, ya fi gobe ƙiyama kai naka ya ɓaci. sa'an nan a wani hadisin ya ce ƙulil haƙa lauka na alaika ka faɗi gaskiya ko da ta kasance a kan kanka idan laifi ne ka aikata ka faɗi ka ce kayan laifi hadisin nan dogo wanda na karanta muna lokacin da wafati ya kusanto mu annabi sallallahu alaihi wasallam sadda ya kira fadalu ɗan Abbas ya ce aza shi bisa mimbari. Ai, kun ga wani mutum ya zo, manzon Allah ya ce, ina mai kuma wata magana, ya daga hannu manzon Allah ya ce, menene matsalanka, ya ce, ya Rasulallah ni munafuki ne. Sai Umar ya dube shi ya ce, kash, ka kunyatar da kanka ka tozartar da kanka sai manzon Allah ya ce tozarcin duniya ya fi sauƙi bisa ga tozarcin lahira ya tozarta nan duniya ya aminta ya tozarta duniya ya fi da ya aminta da tozartar lahira sai annabi ya mishi addu'a ya ce ya Allah ka cire mishi munafurci a cikin zuciyar nan take Allah maɗaukakin sarki ya cire mishi munafuci sai ga shi cikin manya-manyan musulmi don haka bahaushe ce in za ka faɗi faɗi gaskiya komai taka ja maka ƙabiya. don haka duk abin da ke cikin littafi in za ka faɗi ka faɗe shi kada ka ɓoye jiya na ba misalin malamin da ubangidan shi wanda ya gina masallacin da yake kofa gidan mashayan giya ne kowa ya sani don haka da an kawo tafsiri aya giya an ga ce wal bai fassara sai ce da alhamuru bai faɗi ko bai dogon bayani sai wuce an fahimci wannan to wannan kuskure ne ina fatar Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu da yake ana gwada mini lokaci tun ɗazu to ana gwada mini lokaci tun ɗazu insha Allahu yau a nan za mu kwana sai gobe za mu ɗora daga inda muka kwana yau. Ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ilimi mai amfani, kuma Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin biranenmu, da ƙauyukanmu, da unguwanninmu, da gidajenmu, da marayukanmu. mutanen da suke gabacin Sokoto kamar sabon birni da Isa da Gwaranyo da Raba ina musu addu'a khususan Ubangiji Allah ya kawo musu zaman lafiya Allah ya kawo musu aminci da ma waɗanda suke tangaza da gudu waɗanda suke fama da lakurako ko da waɗanda suke tureta da waɗanda suke silame da binji da waɗanda suke keɓe da waɗanda suke cikin ƙauyukan gwadabawa su ma akan kai musu hari sosai to duka Allah ya ba su zaman lafiya Allah ya ba su aminci kuma Allah ya ba su arziki da wadata waɗanda ba su ƙarewa waɗanda za su zama sanadiyar shiga su aljanna mutanen zamfara mutanen katsina mutanen kaduna mutanen kebbi mutanen niger da mutanen kano su ma allah ya ba su zaman lafiya allah ya ba su aminci allah ya amintar da su allah ya amintar da su allah ya sa ko kazar su kada a koma kashewa sa'annan waɗanda suke gabashin Najeriya a arewa Borno Yobe da sauransu su ma muna musu roƙon Allah ya tsare su Allah ya tsare su daga sharrin Boko Haram Iswaf da sauransu Allah ya tsare mu daga dukkanin sharri dukkanin alkhairi ya Allah ka tattara shi ka bamu amin ya Allah ka ba mu albarka da alkhairinka mamatanmu kuma ka gafarta musu masu lafiya cikinmu kuma ka ba su ƙarshe na ƙwarai ya Allah ka tayar da mu da iyayenmu da ‘ya'yanmu da matanmu da maƙwabtanmu da abokaninmu da sauran danginmu cikin aljanna firdausi. Allah ka ba mu makwabtaka da annabi sallallahu alaihi wasallam ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين